radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda muka saba. daga shi kuma sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida da ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin ko kun tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha biyu ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da 21 ga watan rajab na shekarar 1444 jira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 1948 jagoran kungiyar ikhwanul musulmin wanda ya kafa kungiyar a kasar masar hassan albanna ya shahada tun lokacin da yake karatun jami'a shek hassan albanna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin kiyarsa da mulkin mallaka na turan burtaniya kuma da sarakunan kasar suke karkata zuwa ga turawa da manufofinsu akan haka ya kafa kungiyar ikhwanul musulmin ko kuma muslim brotherhood a kasar ta masar tun yana jami'a kuma kungiyar ta samu karɓuwa tsakanin mutanen kasar masar da ma kasar jordan gami da palestina da syria gami da wasu daga cikin kasashen laraba na arewacin afirka musamman tunisia ganin haka turawan ingila sun haɗa baki da sarki faruk na masar wajen ɗora tuhuma a kan kisan wani minista na ƙasar ta masar da aka yi a lokacin a kan ƙungiyar ikwan musulmin inda aka kama 'ya'yan ƙungiyar da dama aka tsare su kuma aka haramta ƙungiyar a hukumance da ƙarshe kuma tare da haɗin bakin turawan ingila da sarki faruk aka kashe shakka san albanna a ranar goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta alif tara da arba'in da takwas da ƙarshe masu harai kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 2008 shahid imad mukniya ɗaya daga cikin kwamandojin kungiyar hezbollah ta kasar labanin ya shahada sandiyar wani bom wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin damascus na syria wasu ma'aikatan isra'il ne suka dana masa bom a cikin motar tasa an haifi imad mukniya shekara ta 1962 a birnin sur na kasar labanan mahaifinsa malamin addini ne sannan bayan kammala karatun jami'a imad maguniya ya yi aiki da kungiyar plo ta kwatar 'yancin falasinawa karkashin jagorancin malam yasa arfad daga bai kuma ya shiga kungiyar amal ta mabiya masabar shi'a sannan da kashe shiga kungiyar hezbollah kasantuwarsa mutum ne da yake da masaniya akan lamura a fagen daga ya zama ɗaya daga sai manyan kwamandojin hezbollah kuma ya jagoranci mayakan hezbollah a lokuta daban-daban wajen gumurzu da sojojin isra'ila daga ciki har da yakin ƙarshe da isra'ila ta sha kashi a hannun kungiyar hezbollah a shekara ta 2006 akan haka hukumar leƙen asirin amurka ta cia da kuma ƙungiyar leƙen asirin isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda suka kashe shi a rana irin ta yau jama'a masu saurare assalamu alaikum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 86 ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran zai kai ziyara zuwa ƙasar china nan da kwanaki biyu masu zuwa 'yan ta'adda sun kashe sojojin ƙasan nijar da dama an kawo ƙarshen bikin baje kolin fina-finai na shekara-shekara a nan iran to yanzu sai a ja zama domin aji cikakkun labarin duniyar shugaban ƙasar iran zai kai ziyarar aiki zuwa ƙasar china a yau lahadi ne ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china ta sanar da cewa shugaban na ƙasar iran said ibrahim ra'isi zai kai ziyara zuwa beijing mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta china huwa chunying ta sanar da cewa shugaban ƙasar na iran zai ziyarci china daga ranar 14 ga watan na fabrairu zuwa 16 gare shi a matsayin karɓar goron gayyata daga shugaba ji shimfin a yayin wannan ziyarar da ya kasashen biyu za su tattauna akan hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu kamar kuma yadda za a rattaba hannu akan yarjejeniyoyi da dama tawagar za ta yi wa shugaban ƙasar ta iran rakiya ta kunshi 'yan kasuwa da za su gana ta kwarorinsu na ƙasar china shugaban kasar na iran zai zama shine na farko da shugaban kasar china zai karbi bakuncinsa a wannan shekara ta 2023 'yan ta'adda sun kashe sojojin gwamnatin kasar jamhuriyar nijar 'yan ta'adda masu jabin jihadi da ke kan iyakar kasar mali sun yi wa sojojin jamhuriyar nijar kwantan bauna tare da kashe goma daga cikinsu majiyar gwamnatin jamhuriyar nijar da ta bada labarin ta kuma ce abu ne mai yiwuwa a samu karuwar waɗanda za su rasa rayukansu daga cikin waɗanda suka jikata yan ta'addar da yi sun yi wa sojojin kwantan ɓauna ne a lokacin da suke sintiri a yankin bani bango da ke kan iyaka da mali a makon da ya shuɗe ma dai masu ɗauke da makaman sun kutsa cikin wani sansanin 'yan hijira da suka fito da kasar mali a yankin tahuwa na niger inda suka kashe shida daga cikinsu majalisar ɗinkin duniya dai ta ce da akwai 'yan gudun hijira 61 da suka fito da kasar mali a cikin sansanonin 'yan gudun hijira na tahowa da kuma talaberi to kuna ta da radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran algeria ta ce za ta kasance tare da ƙasar syria a yaushe shugaban majalisar dokokin ƙasar algeria sali kujil ya bayyana cewa ƙasarsa algeria za ta kasance tare da syria da al'ummata shugaban majalisar dokokin ƙasar ta algeria wanda ya zata ofishin jakadancin syria da ke ƙasar domin yin ta'aziyya da jaji na girgizar ƙasar da ta afku ya bayyana cewa taimakon da algeria za ta yi wa syria wani abu ne take jin cewa wajibi ne a kanta kuma ƙasar ta algeria za ta kasance tare da al'ummar syria a kodaushe a nashi gefen jakadan kasar syria a algeria namir ghanim ya bayyana cewa bai zama abin mamaki bai don algeria ta zama ta gaba wajen kai kayan taimako ga kasar syria ganim ya ce kasarsa ba ta taba mantawa da cewa ba jirgin sama na farko da ya sauka mai dauke da kayan agaji a birnin damascus ya fito ne daga ƙasar algeria ƙungiyar agaji ta ƙasar algeria ta san da cewa yanzu haka tana shirin sake aikewa da wasu kayan taimakon zuwa can syria an kawo ƙarshen bikin baje kolin fina-finai na fajr da ake yi a kowace shekara a nan iran a jiya asabar ne da aka kawo ƙarshen baje kolin na fina-finai na fajr wanda shine karo na 41 inda aka zaɓi waɗanda aka bawa kyautuka a cikin gida da kuma waɗanda suka fito daga ƙasashen waje daga cikin finafinan da suka sami kyauta da akwai fim ɗin garib wanda ya shafi ɓangaren fina-finan da ake bajewa ne a ɓangaren gwagwarmaya wanda ya shirya fim ɗin muhammad hussein latif ya sami kyauta mafi girma sai kuma fim ɗin sinima metropole na muhammad ali pasha wanda ya sami kyautuka uku na mafi kyawun fim da hotuna da suka fi inganci da kuma yadda aka tsara fim ɗin a kowace shekara dai ana yin bikin baje kola na fina-finai a daidai lokacin da ake bukukuwan cin nasarar juyin haɗin musulunci inda akan kawo fina-finai daga cikin gida da kuma waje da sukan karbi kyautuka to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla an gaida ba Adam da kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba shirin nan na Afirka a yau tare da Hassan Barka. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke sharhi ko kuma tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin namu na yau zamu yi waye ne kan sabon rangadin da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov ya kai a kasashen Mali, Mauritania da kuma Sudan inda har ma Rashar ta yi tayin taimakawa kasashen yankin Sahel da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Marilla a makon nan ne mai shirin karewa ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov ya karamar da wani karamin rangadi a Afirka wanda ya kai shi a kasashen Mali, Mauritania da kuma Sudan. A kasar Mali inda ya fara yada zango ministan harkokin wajen kasar ta Rasha ya gana da takwaransa Abdullahi Diop da suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu kafin su jagoranci wani taron manema labarai kasar rasha da yi ta ce za ta taimaki kasashen yankin sahel na afirka da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi sergei lavrov ya kuma yaba da alakar da ke tsakanin kasarsa da kuma mali ya kuma samu ganawa da shugaban mulkin sojan mali kanal asimi gwaita babban jami'in diplomasiyan na rasha ya ce kasarsa za ta taimaki kasashen domin shawo kan matsalolin da suke ciki na tsaro da kuma ta'addanci mr lavrov bai dai wani karin haske ba amma ana tsammanin rasha za ta fayyace siyasar ta afirka yayin taron rasha da afirka da ake sa ran gudanarwa a watan yuli mai zuwa a birnin st petersburg amma ministan harkokin wajen mali abdullahi diop yayin taron manema labaran da ya jagoranta da takwarar nasa ya da cewa votre visite ici euh, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Ziyarta Lavrov na daga cikin burin da Mali ta sanya a gaba na shawo kan kalubalen da ake fuskanta cikin gaskiya da mutunta juna kuma a cewarsa Rasha na Mali ne bisa buƙatar gwamnatin mali kuma an ga kokarin Rasha a bangaren inganta harkar soji na kasar Mali don haka kuma Mali ke fatan karfafa alakar ta da Rasha ta fuskar tattalin arziki. et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Ministan harkokin wajen kasar Mali kenan Abdullahi Diop yayin da yake tsokaci a taron manema labaran da ya jagoranta da kwarnasa na kasar Rasha yayin ziyarar tasa kuma Lavrov ya gana da shugaban rikon kwarar soji na Mali Kanal Asimu Goita wanda ba kasafai yake balagur ba a kasashen ƙetare kuma ya tabbatar da cewa zai halarci taron na kasashen afirka da kuma rasha a watan yuli mai zuwa kasar mali ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya isa kasar mauritaniya a ranar 8 ga watan fabrairu nan a wani mataki na karfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu musamman ta fuskar kasuwanci da kuma tsaro ziyarar ita ce irin ta farko ta wani babban jami'in diplomasiyar rasha a kasar ta mauritaniya tun bayan kula alakar diplomasiya a tsakanin kasashen biyu a shekarar 1964 yayin ziyarar tasa ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya gana da shugaban kasar ta mauritaniya muhammad uld al-gazawi da kuma takwaransa muhammad salim uld merzog haɗaka ta yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsarar ra'ayi su ne manyan batutuwan da ɓangarorin suka taɓo sai kuma batun kasuwanci da tsaro a yankin a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha bangarorin sun jaddada cewa yana da muhimmanci su ƙarfafa alaƙa a su domin samar da mafita ta siyasa da diplomasiya a rikice-rikicen da suka shafi yankin da kuma wasu rigingimu da ake fuskanta da kuma yaƙi da ta'addanci da tsoron ra'ayi bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma tanadan majalisar ɗinkin duniya ta fuskar tattalin arziki kuwa ɓangarorin biyu sun amince su mai da hankali kan alaƙa ta kasuwanci da tattalin arziki a fagage da dama da kuma neman wasu sabbin hulɗoɗi a tsakanin su a cewar ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov yayin wani taron manema labarai da takwarar nasa na ƙasar mauritaniya muhammad salem old merzog a sabon rangadin na baya-bayan nan da ya kaddamar a afirka ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya kuma ziyarci kasar sudan a ranar alhamis inda ya gana da jagororin mulkin sojin kasar ziyarar ta dai na zuwa ne sa'o'i 24 bayan wace wakilan kasashen amurka da faransa da norway da burtaniya da kuma jamus har ma da na kungiyar tarar turai suka kai a birnin hartum kafin sudan ministan harkokin wajen kasar ta rasha masana dai na ganin hakan a wani yunkuri na kasashen yamma da rasha na kara karfin su a yankin kasashen yamma dai na nuna matukar damuwa game da yadda tasirin rasha ke wanzuwa a nahiyar ta afirka gadin na a yankin dai na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Faransa ke ficewa a kasashen yankin Sahel da dama da kuma yadda Rasha ke kara karfafa alakar ta a wasu kasashen yankin da ma na Afirka baki daya Bayan da mahukuntan sojin Wagadugu suka bukaci sojin Faransar da ta yi wa Burkina Faso mulkin mallaka su bar kasar nan da wata guda. a halin da ake ciki dai faransa ta amince da bukatar jagororin mulkin sojin burkina faso na janye dukkan sojinta daga kasar burkina faso da ke fama da hararen masu ikirarin jihadi ta ce tana son kare kanta akwai sojojin faransa guda 400 a burkina faso waɗanda ke da wata ɗaya kafin su fice daga ƙasar a shekarar da ta gabata sojojin faransa suka janye daga mali ƙasar da sojojinta suka shafe kusan shekara takwas suna faɗa da masu ikirarin jihadi faransa dai ta ci gaba da kulla kawancen soji da kasashen da ta yi wa mulkin mallaka da ke afirka ta yamma inda take cewa tana taimaka musu da yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda ke cin karansu babu babbaka a yankin ƙarƙashin tawagar barkan sai dai zargin da ake yi masu na zuwa da niyyar wawushe arzikin ƙasashen ya janyo wa ƙasar baƙin jini inda zanga-zangar ƙin jinin sojin ta ke daɗa wanzuwa ƙasashen da tuni suka raba gari da sojin na faransa irin su mali da jamhuriyar tsakiyar afirka a yanzu sun soma aiki da sojin hayar rasha na wagner kawo yanzu dai burkina faso ta musanta rahotannin da ke cewa za ta yi aiki da sojin hayar na rasha wajen yakar masu ikirarin jihadi sai dai wasu jami'ai daga cikin kungiyar sun riga da sun shiga kasar a cewar kamfanin dalancin labaran afp faransa dai ta tabbatar da samun bukatar janye dakarun nata daga burkina faso mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen faransa ya tabbatar da cewa gwamnatin burkina faso ta ake da buƙatar ganin sojojinta sun fice daga ƙasar za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar amincewa da buƙatar a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faransa burkina faso dai ta ɗauki gwamman shekaru tana fama da ayyukan 'yanta da ƙayar baya wanda ya tilastawa mutum kusan miliyan biyu barin gidajensu a baya bayan nan wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun yi garkuwa da wasu mata guda sittin waɗanda suka je daji neman itace a yankin arewacin ƙasar ta burkina faso sannan a farkon watan nan an gano gawarwakin mutum 28 da aka harbe a garin nuna da ke arewa maso yammacin ƙasar an dai sako matan da tuni hukumomin ƙasar suka karɓe su tun bayan da kaftin ibrahim traore ya kwace iko da mulki a burkina faso a watan satumba an yi ta yaɗa jita-jitar cewa zai fara aiki da sojin hayar rasha na wagner waɗanda takwarorinsu na ghana suka ce abin damuwa ne kaftin traore ya yi alkawarin sake kwace iko da yankunan da ke hannun masu ikirarin jihadi da kuma gudanar da zaɓuka a watan yuli na shekarar 2024 mai zuwa to masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To ga barka ɗan biye nisa ba ɗauke da shirin na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radon teran ina muku fatan alkhairi to da farko kuma zo karshen mako za mu gaishe gaishe ga yan uwa abokan arziki akwai Eh, haruna samari haruna idris samari wanda yake libya dan mutanen zandar akwai sanusi madattai akwai akwai tasu madatai akwai mm, tsoho mai albarka wanda yake babban birnin yamai yawa akwai sarkin aiki malam rabilu sarkin aiki na kasa baki daya akwai sulemani wanda yake maradi akwai dukkan yan damagaran din nan ina gaida su gaba ɗaya dukkan yan zaɓe sanka kaɗin ina gaisar da su akwai mutanen agadas akwai shugaba uban tahiya ta kansa hassan barka ina maka fatan alkhairi insha allahu duka da wanda ya ji na ambatai da wanda bai ji na ambata ba to duka ina gaida kowa da kowa yan wannan babban gida da fatan alkhairi zuwa gare ku kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya wa salam a gaida mana kowa da kowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki alkasun baba a ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka muna so mu gaida yan uwa da amna arziki musamman mu na jihohi da na kasashe ina gaida wakilinmu malam alhaji na bunu wanda ke kasar cote ina gaida shi kware ina gaida wakilinmu na ghana zaharaddin plaso rijiyar lemu wakilinmu na kungiyar masu kira da saurare ina gaida abdulmumin muhammad mataimaki na ne na kwamitin amintattu ina gaida wakilinmu na jihar da magaran sanushi madattai da mai watsa labarai kabiru sul usman ina gaida wakilinmu na maradi malam salifu ina gaida trezorier general muhammadu dan bari ina gaida mataimakin shi ibrahim haruna bingirawa da duka wanda ke cikin wannan kwamitin amintattu mamburori ina musu fata alheri ina gaida su allah taimake mai ba musu adarbo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen hausa na tera mai magana isu ne ma'aikata da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin da magaram ina so ku ba ni dama gaishe gaishe karshen mako da farko akwai wannan wakilin shirin hassan barka da ma'aikatan radio ta hirna baki da akwai sami shafarata shugaba ila mai kantir shayi garkin daura akwai wurin mori jitkori da magaram akwai kabiru sula usman mai sai da kayan gini ne bakin taransa da magaram akwai alkasun baba lima aharam agaras akwai alkasun agaras ilis firizir a yanzu agaras akwai tasirin batturi ya kuma mai aski ba da kamar soja mai adadi ta sauni da magaram akwai lettero mai restoran bakin ofital da magaram akwai musa mai na kandula abubakar nijar akwai hamidu kalalafuwa difa akwai baban dama mamban da yana gaida a ɗahir zakin soyayya bulbaran akwai zanaid ali fetifa mudik akwai abokina abdulrahman abdoki akwai hussein star kasuwar kwalliya gwani lawan ali game da kurar samariya haruna wanda yake libya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran na godiya da kuka bamu dama da muke shiga shan mako da farko ina gaida tasiri gwatudu tudu titi tayar ina gaida udu mamadu ina gaida gaida alkasim baba liman ina gaida idi kori abdulmana ina gaida hamsu mai ɗaukuka firizijan na masu kira saurari ja da magaram ina gaida rabuwar firizijan kwandata na masu kira saurari ina gaida idi kori ina gaida abdu kibiya ina gaida samariya haruna ina gaida sabi shehu garin karyani ina gaida isa ina gaida hassan alhaji umar ina gaida hussein star bakin kulla ina gaida muhammad dan bari bari ina gaida kadori digaga ina gaida tsohon albarka ina gaida samariya haruna ina gaida dukkan masu masu mu 'yan birnin da karkara kuma ina gaida 'yan kungiyar masu kira saurare jihar lishin da magaram jihar da magaram shugaba ramin s president fanatar kuma ina gaida president na masu kira saurare cewa da alkasum bin limana Abdurrahman sunana wanda aka sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama kamar yadda aka bamu dama duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsa shiri da shi da abokan aikin shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim da ke Agadas ko kuma Alkasim Baba Liman shugaba ne na kwamitin amintattu ina mishi fatan alkhairi ina gaida mamman buniya awashe ina gaida abokina sabu usa biola usaini sitar kaso kwaliya isu madattai sunushe madattai ina musu fatan alkhairi ina gaida abokina abdulaziz n zero mushashayabu a unguwar kadamari ina gaida sabu usa biola da sani sangwar mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arzikin mu na farko dai ina gaida group almusulun ina gaida group kwamitin amintattu ina gaida iliya hamidu nan yamai ina gaida nazibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida mai shayi da aljannu nan yamai ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida ambuka senegal ina gaida Alhaji Bahari Senegal ina gaida Tango kane na ina gaida Maliki kane na ina gaida Muhammadu wanda ka zama Lagos amma yanzu yana bai ba ina gaida Alhaji Hamza a ina gaida Rahamu a ina gaida Sala Major a Biyaso Iliya Hamidu naga kana rigo ban mance da ka ina gaishe ka wancan Alhaji Amman nan yamai ina gaishe shi kai duk wanda bai ja na ambata suna ne ina gaida kowa da kowa Allah ya bar Allah taimaka barka azan barka ina gaishe ka kuna tare da isa bukar tsoho ka aulun mai yamai jamboriyar nijar salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu mu da waraka boh hausa radio ina yi muku fatan alkhairi eh, ina gaida yan jihar da magaram gabaki ɗaya da sauran jihohinmu na ƙasar nijar dubin gaisuwa da fatan alkhairi eh, sunushi maɗattai isu maɗattai ina miƙa muku saƙon gaisuwa da fatan alkhairi madadin ku ina gaida dukkan yan jihar da magaram ina gaida yan maɗattai gabaki baki daya ina gaida yan gurup group da yan fada fada ga baki daya abokina ibrahim haruna kungira ina miƙa sakon gaisuwa zuwa gare ka da dukkan yan uwa da abokan arziki da suke cikin wannan gida mai albarka ina muku fatan alkhairi alkali baba liman ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa gare ka da dukkan yan uwanmu yan najeriya ga baki daya sakon gaisuwa zuwa gare ku daga naku samaria haruna idris Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Da yake yau Juma'a ne zan yi amfani da wannan dama in gaida 'yan uwa da amannan arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka da babban abokina Ibrahima Haruna Bingirawa da Sanusi Madatte da Isuhu Madatte da Tasiu a Anguwar Tudu da babana Muhammadu Dan Bare-bari wanda yakin yame da Isa bukar Tsoho Mai Albarka da Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura da Haddabi Mai Kwamfuta Ahmed Ladan Girkau da Gwani Ali Lawan Gamadan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na gidan rediyo ta shirar mai albarka mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo rashin da magaram to tun da muna cikin karshen mako za mu isar da sakon gashe gashe da abokan arziki musamman ma ina gaida shugaba na kungiyar ta masu kira da sauraron radiyo nijar gaba ki da raba mai aski ina gaida dazuman taksim mutu mai hada hulɗa na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ina gaida baba isa magatakarar na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ina gaida suleiman dan munisa majin kuɗi na kungiyar masu kira da sauran radio ina gaida usaini sitar kasuwar kwalliya ina gaida akubu mai aski ba da raka ina gaida baba ya gamba tuniya ina gaida solution na madattai ina gaida tasu na unguwar tudu ina gaida ibrahim mai gaskiya tashar da mata mai ina gaida sada sa'idu daura ina gaida ila mai shayi garkin daura ina gaida kadawar diga ga dan mulanin warji da dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio na afirka da nan garin da magaram gabaki daya sashen hausa na gidan radio ra'ani sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga yan uwa da kuma abokan arziki da farko akwai isuhu madattai da magaram usaini star gawan kwalliya da magaram yakuba mai aski ba da raka tasiu unguwar tudu da magaram akwai hassan elashi umar anan da magaram sai kuma kabiru sula usman anan da magaram ba kuma zamanta da abdurrahman wanda aka yi san da abdul ba akwai miji sojan mai adaidaita sannan ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mati dan kore bilma garin Dawa akwai kuma Uda Mamadu Jatkori sai kuma Haruna Ibrahim mai anguwa Bingirawa sannan ina mika gaisuwa zuwa ga Mamman binya Yakubu washe? ba kuma zan manta da tsoho mai albarka tare da Alhaji Amman Tari waɗanda suke a birni na Yamai ba sannan ina mika gaisuwa zuwa ga Alkasim Baba Liman ahra a Agadas akwai Alkasim a can Agadas din sai Siti Tahir tare da Banzema a Agadas ba kuma zan manta da shugaba Iliya Mikanti da Shahi Garkin Daura ba akwai Ilyas Yakubu Digawa akwai hadabu mai kwamfuta mai yama sannan akwai Nazifi Ibrahim ibrahim rigar malam shagari sai kuma gwani lawan ali ga madankura akwai ahmad ladan girkau da dukkan al'ummar da ke sauraron wannan tasha sun madadde da magaram ina gaida su assalamu alaikum biyu hausa mai magana abdulmana mai addu'a da magana da farko a gaida mun shugaba rabu mai Haske a gaida mun idi kore ana mai ramu a gaida mun da zumunta takasi mutu a gaida mun hawala gurgas a gaida mun lawan ɗan da aguwa a gaida mun ɗari mai kwamfuta mai yamma daukar gamma a gaida mun tsoho mai albarka a gaida mun kowa da kowa da suke sauraron a halin yanzu zo mai magana abdulmana mai ramituwa daga da magaran ku tashi lahiya. to da fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. shirinmu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin mu na kissoshin rayuwa. shi wanda a cikin sa muke kawo muku isoshi da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma su tafai kamar littafin nan na da san rasto wato isoshi na gaskiya na shahid allama mutahari ko kuma littafin musnawi na maulana jalaluddin ar-rumi a lokaci guda kuma yana taɓo muku wasu batutuwa da suka shafi matasa da fatan masu su ce tare da mu kuma su shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwalar shirin. Au shirin namu zai muku zai kawo muku kissar Ashabul Ukhdud ne da kuma irin darussan za a koya a cikin wannan kissa. Kamar yadda ya zo a cikin tarihi a lokacin da manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gaishe da alayensa ya kasance a garin Makka. Musulmi sun kasance su ne marasa rinjaye amma mushrikai da masu bautar gumaka su ne suke rike da dukkan madafin iko a kasar Makka kuma sun cutar da musulmi sosai. kai hatta manzon Allah ma da kansa shi ma bai tsira ba an cutar da shi sosai mushrikai sun sanya kahon zuƙa sosai kan musulmi amma wannan bai sa haƙarsu ta cimma ruwa ba don kuwa bai sa musulmi sun ja baya daga riko da abubuwa na musulunci da suka yi imani da su ba matasa da suke da ƙauna da san annabi isa da imani da allah an kai su wurin azabtarwa kuma ai musu azaba mai tsanani idan muka yi nazari game da yadda aka zabta da musulmi a makka za mu gane cewa ba a samu musulunci cikin sauƙi ba duk da irin yadda aka azabtar da musulmi da gana musu azaba da ya kai ga wasu sun yi shahada amma dai bai sa sun bar manzo mai tsada aminci su tabbata gare shi da alayensa ba suna nan tare da shi babu abin da hakan ya kara musu sai karfin imani da dakewa da jajircewa da kuma kara musu kaimi. ɗaya daga cikin alamomi na cutarwa da gane azaba da mushrikai suka yi musu shine wa musulmi barin gidajensu tare da yin gudun hijira daga makka zuwa sha'abi abi talib inda musulmi ba su da mai ba su kariya a wajen babu abinci da za su yi amfani da shi kuma ba su da wata alaka tsakaninsu da makka da mutanensa an yanke duk wata dangantaka tsakaninsu da mutane da garin makka a nan wajen ya kasance hatta sai da tuna khadijatul kubra mai arziki ya dukiya ita ma ba ta da wadataccen abinci da za su ci a wajen tsananin zafin rana da ke cikin jaziratul arab ya sanya fatar fuskar wasu daga cikin su ta kone ta yi ja sosai kimanin shekaru uku musulmi suka kwashe a wannan yankin amma duk da irin matsalar lamba da wahalhalu da karancin abubuwan more rayuwa na yau da kullum amma ba su sa sun bari hasken fitilar musulunci ayon alkur'ani masu shiryarwa da sanya zukatan musulmi masu ƙuna an saukar da su ga manzon Allah tsiya da aminci tabbata gare shi da alayensa tsarkaka da kuma sanar da su irin wahalar da mummunai suka fuskanta kafin bayanar musulunci don musulmi su zama masu ƙarfi da kuma ƙara musu ƙarfin ruhi sosai wajen tunkarar maƙiya abokan gaba daga cikin abubuwan da ƙur'ani ya kawo domin ƙarfafa ruhin musulmi shine kissar ashabul kafi da ya zo a cikin suratul buruj To akan wannan bari mu shiga cikin bayani kan abin da ake nufi da Ohdud wato ramin wuta. An yi wani sarki mai suna Zunnuwas a ƙasar Yaman ya kusance yana karkata zuwa ga ƙidun Yahudawa don haka da ƙarshe ma dai ya gun abin aƙidar Yahudanci. Har da kai ga ya zaɓi suna Yusuf a matsayin sabon sunansa kuma ya ba da umarnin cewa dole ne dukkan mutanen garin su koma masu bin irin addinin da ya koma wato addinin yahudanci an ba shi labarin cewa a arewacin jazirar larabawa a garin najiran akwai wasu gungun mutane suna bin addinin kirista ne kuma ba a shirye suke su bar addinin nasu ba ya ce ya zama wajibi mu je wajen domin mu larabtar da su don haka ya kama hanya tare da bataliya mai ƙarfi zuwa garin najiran suka gina ramuka daban-daban wanda kowane daga cikinsu zurfinsa ya kai mita arba'in sannan suka haɗa gagarumar wuta a cikinsu inda kana hango harshen ta daga nesa sai sanya aka tattara waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam aka jera su a gaban ramukan nan kuma aka yi musu barazana barazana na za su canza kuma aka yi musu barazana na ko su canza su koma mabiya addinin yahudanci da dama daga cikinsu sun jajirce sun zama abincin wuta alkur'ani mai girma yana magana da musulmi da zuwa kasance cikin cutarwa da takurawar mushrikai kwarai shawa ya ce duk irin azabar da za a yi muku ai ba za a sanya ku a cikin wuta ba saboda ta hanyar tunatarwa da irin wannan jajircewar kuma za ku jajirce wanda ƙarshe allah maɗaukin sarki zai ɗaukar muku fansa a kansu kamar yadda za mu yi ishara a nan gaba kaɗan yadda Allah maɗaukin sarki ya ɗauki fansa kan sarki zunnuwas game da sarki zunnuwas game da abin da ya wa waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam a daidai wannan gabar akwai abin lura a nan da ya kamata a kula da su shine cewa 'yan sahayuniya 'yan mamaya da suka cika duniya da farfagandar karya na cewa an zalunce su inda suka yi amfani da wannan damar wajen yin amfani da labarin kanzon kurege na kisan kiyashi da suke cewa hitler ya yi wa yahudawa alhali su ne na farko da suka taɓa haƙa ramuka suka kunna wuta a zamanin sarki zunuwas don su mayar da mutane yahudawa da ƙarfin tsiya sanadiyar haka suka da kona waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam to ma saurare gan lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da darussan zamu koya daga wannan kisa ta ashabul hudud kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin na hararan mu amma idan wani su taimaka shi ne kammala ni ma dukkan shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. ga shirinmu na amsoshin aƙida tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci to kamar yadda muka sani ne kukan turo da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na aƙida mu kuma mu ba ku amsa daidai da irin tambayar da kuka turo wancan shiri da ya gabata mun amsa tambaya ce mun kuma kawo ƙarshen bayar da wannan amsa wadda wani mawan allah ko malam habib ne ya yi tambaya a kan al'amura waɗanda suka shafi cewa wai aƙidar shi'a da gaske ne ta ginu akan idan mutum zai shiga musulunci sai ya yi wasu maganganu na cewa wasu daga cikin sahabban annabi suna wuta ko ku ba haka ba ne to mun ba shi amsa mun yi shirye-shirye wajen guda hudu ko biyar da suka gabata wajen ba da wannan amsa kuma tare da fatan da shi wanda ya tambayar da kuma ku masu sauraro kun gamsu da amsoshin da muka bayar idan kuma ma akwai wani abu wanda ya shige muku duhu to mu a shirye muke ku turo mana sai mu ainihin ba da amsa dangane da amsoshin da muka gabatar yau cikin yarda allah ga wata tambayar wannan tambayar ita kuma ta zo daga wani bawan allah mai suna muhammad inuwa gashuwa nigeria muhammad inuwa gashuwa yake cewa filin aƙidar musulunci ina yi muku fatan alheri tambaya din da nake cewa zan gabato da ita ita ce wai dangane da al'amura da suka shafi imamai na ahalul baiti akwai wani wanda fima labudda da na fahimta shi ba mabiyan ahalul baiti ba ne mu kuma a nan gashuwa da yake mu mabiyan ahalul baiti ne mukan ji bayanansa da maganganunsa wanda mun san ba haka ba ne ba kuma gaskiya ba ne to amma da yake ba mu yi karatu ba ba mu kasance mun iya ba shi amsa cikakkiya ba abin da yake yawan magana a kai shine cewa mukan wai 'yan shi'a a bisa aƙidar su su imamai ɗinnan da suke faɗa goma sha biyu da annabin rahama sun ɗauki cewa a aƙidance duk mukamin su guda ne banda ma haka hadisin annabi da hadisin da waɗannan imamai suke magana a kai abu guda ne babu wani zance daga cikin zantuka ɗinsu da na annabi da ya fi wani wannan ita ce wai aƙidar da aka gina shi an ci a kai bal akwai ma wasu gurare za ka ji wani daga cikinsu yana cewa suna ma wai fifita a hadisan na su imamai din a kan ma wato hadisai na annabin kansa kuma wani su ma ya taɓa kawo wata hujja wani malami a birnin kudu da ke jihar jigawa yake cewa wai in kaji 'yan shi'a suna cewa suna a matsayinta na maɓuɓɓugar shari'a to ba fawai sunna annabi suke nufi ba suna nufin suna ce ta waɗannan imamai goma sha biyu kamar kenan yana so ya ce 'yan shi'a ba su yarda da ainihin sunna annabi ba in sun yi zancen suna da sunna tare da su to suna nufin sunnar imamai goma sha biyu kenan to tambayar da allah waɗannan bayanan duk da cewa ni mai magana mabiyin albert ne to amma waɗannan maganganun da suke fitowa daga su waɗanda suke bayanin waɗanda wahabiyawa ne salafawa ne suke yawan wannan maganar menene hakika muna fata za a warware mana akan cewa aƙidar shi'a dangane da hadisan annabi da kuma aƙidar shi'a dangane da hadisai na imamai dinnan yaya al'amarin yake ne da fatan za a ba mu cikakkiyar amsa mun gode to masha allahu masha allahu malam ah, muhammad inuwa gashuwa wallahi wannan tambaya kai ma tambaya ce wacce take mai muhimmanci kuma mun yi murna da ita ah, masha Allah ga kai kai bisa inda ka nuna kai mabiyin albet ne amma da yake wannan tambaya din shi ta zama kamar shubha suke ta bujurwa da ita akan akidoji na shi'a ga shi kai ka bujiro da tambayar domin a bada amsa to da farko dai irin waɗannan tambayoyi ko kuma irin waɗannan shubuhohi waɗanda za ka iya samu musamman da yake daga ƙarshe kayi mana bayanin masu wannan tambaya ɗin masu waye su na masu salafawa irin waɗannan abubuwa ɗin ko da kuwa ma ka ce da su ka yi imani da annabin ma in dai an ce kai mabiyan alibeti ne to goma za su ce baka ma yi imani da annabin ba domin su a kowane lokaci duk wani abu da zai bakanta aƙidar shi'anci da 'yan shi'a a kowane lokaci suke bibiyan wannan abu su bakanta su canja su yi kirkire na karya wato kullum su dai su cimma burinsu kan cewa sun bakanta shi an ci da 'yan shi'a to da farko dai idan muka dubi tambayar da shi wannan bawan allah ya bujo da ita za mu iya cewa abu na farko matsayi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayi na su wani imamai guda goma sha biyu kafin ma mu zo zancen hadisansu a'a matsayinsu duk ai al'amari ne wanda mutum ma a bisa hankalin da allah ya bashi da kuma ƙwaƙwalwan da yake dauke da ita musamman in ya riski al'amura ya kasance mai karatu mai bayani kai ko baka karatu ma aka ce da kai wane ne manzo menene matsayinsa matsayinsa ya shige ma shi za a yi tambaya a kansa sannan matsayinsa ya shige ka kwatanta matsayinsa da matsayin waɗansu ko su wane ne su a cikin wannan doron ƙasa ɗin Allah ta'ala a cikin alkur'ani cewa yake cewa da mu tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd waɗancan fasu ne annabawa waɗanda Allah yake ya fifita waɗansu su akan su shin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ashe ba shine sayyidul mursalin ba ba shine khatamul anbiya ba in ku shine cikamakon annabawa kuma shi shine shugabannin manzanni baki ɗayansu to ai sai mu yi tambaya matsayinsa dai ga duk mutumin da yake ya kiran kansa musulmi babu zancen ka ce me matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin eh, da ya kasance allah ya zaɓe shi ya turo shi da saƙo kuma ka fatan ga kowane ɓangare na aljanu da mutanen duniya kuma naka illa rahmatan lil alamin allah yake cewa rahama ne shi ga gaba ɗayan aljanu da mutane allah ya turo shi to matsayinsa ba matsayi ne na a tsaya ma ana wani bata lokaci na bayani a kai ba ga mai hankali ga wanda ya san abin da yake yi saboda ka matsayin annabi mafi a'alan matsayi bayan allah subhanahu ta'ala mahalicin kowa da komai to daga a matsayi sai manzon allah dama a cikin dukkan wata marhala da za ka iya tunaninta babu wanda ya kai matsayin rasulullah ko da ko mala'iku ko mala'ika jibril bai taba kaiwa bai taba tunanin ya kai matsayin da annabi Rahma sallallahu alaihi wasallama ba ya kai saboda haka manzon allah matsayinsa ya shige duk irin tunanin dan adam to wannan kenan in muka ce za mu yi wani bayani dangane da wai wahabiyawa ko salafawa sun ce wai 'yan shi'a sun ɗauki imamai goma sha biyu da kuma shi annabi akan wai sun ba su matsayi guda to kaga kai daga jin wannan kasan suna da wani hadafi na kirkiran ƙarya da buhuta ne domin su wa 'yan shi'a su nuna cewa aƙidar 'yan shi'a ga inda take to a takaice a dunkule kuma wannan magana ba gaskiya bace ce ƙarya ce kirkire ne ƙazafi ne wanda dama su salafawa sun saba yi kuma umma sun furta wannan magana to sun furta ta ne domin su bakanta ba komai ba ne kuma ubangiji subhanahu ta'ala masanin kowa da komai duk mutum duk irin zaƙin maganarsa duk irin kirkiransa to ubangiji a duk mutumin da ya lokacin da mutumin ya yi wasu maganganu irin wannan to Allah yakan sa mala'ikunsa su rubuta kuma sun rubuta wasu fatus alun kuma da sannu sai an tambaye ku ko salafawa da kuka yi wannan magana so akwai bayani kuma a tafsil da za mu fito da shi dangane da wannan al'amari insha Allah to saboda lokaci yanzu ana nuna mana za mu tsaya nan ashirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin To anan zan jarin zamun shirin amma da kuna so da dakikoki ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Iran zai kai ziyarar aiki zuwa ƙasar China. a yau lahadi ne ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta sanar da cewa shugaban na kasar iran said ibrahim ra'isi zai kai ziyara zuwa beijing mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen kasar ta china huwa chunyin ta sanar da cewa shugaban kasar na iran zai ziyarci china daga ranar 14 ga watan na fabrairu zuwa 16 gare shi a matsayin karɓar goron gayyata daga shugaba ji shimfin a yayin wannan ziyarar da ya kasashen biyu za su tattauna a kan hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu kamar kuma yadda za a rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi da dama dogar za ta yi wa shugaban ƙasar ta iran rakiya ta ƙunshi 'yan kasuwa da za su gana ta kwarorinsu na ƙasar china shugaban kasar na idan zai zama shine na farko da shugaban kasar china zai karbi bakuncinsa a wannan shekara ta 2023 'yan ta'adda sun kashe sojojin gwamnatin kasar jamhuriyar nijar 'yan ta'adda masu jabin jihadi da ke kan iyakar kasar mali sun yi wa sojojin jamhuriyar nijar kwantan bauna tare da kashe goma daga cikinsu majiyar gwamnatin jamhuriyar nijar da ta bada labarin ta kuma ce abu ne mai yiwuwa a samu karuwar waɗanda za su rasa rayukansu daga cikin waɗanda suka jikata yan ta'addar da yi sun yi wa sojojin kwantan ɓauna ne a lokacin da suke sintiri a yankin bani bango da ke kan iyaka da mali a makon da ya shuɗe ma dai masu ɗauke da makaman sun kutsa cikin wani sansanin 'yan hijira da suka fito da kasar mali a yankin tahuwa na niger inda suka kashe shida daga cikinsu majalisar ɗinkin duniya dai ta ce da akwai 'yan gudun hijira 61 da suka fito da ƙasar mali a cikin sansanonin 'yan gudun hijira na tahowa da kuma talaberi to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran algeria ta ce za ta kasance tare da ƙasar syria a yaushe shugaban majalisar dokokin ƙasar algeria sali kujil ya bayyana cewa ƙasarsa algeria za ta kasance tare da syria da al'ummata shugaban majalisar dokokin ƙasar ta algeria wanda ya zarci ofishin jakadancin syria da ke ƙasar domin yin ta'aziyya da jaji na girgizar ƙasar da ta afku ya bayyana cewa taimakon da algeria za ta yi wa syria wani abu ne take jin cewa wajibi ne a kanta kuma ƙasar ta algeria za ta kasance tare da al'ummar syria a kodaushe a nashi gefen jakadan kasar syria a algeria namir ghanim ya bayyana cewa bai zama abin mamaki bai don algeria ta zama ta gaba wajen kai kayan taimako ga kasar syria sau duka duka iya abin da suke nan ganin lokaci na hararan mu a tarbe mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke da wasu zaɗan shirye-shirye amma kafin nan muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.